bari ga muku wani sirri ya mu faɗa dan ya yadu saboda manya su ci wani zai tambaya wai me yasa aka mai da hankali akan jihar Zamfara din ake ta kashe mutane aka hana zaman lafiya wurin wato akwai wasu ne daga cikin manyan kasan nan lokacin faɗin sunansu bai yi ba amma na san su manya ne kuma 'yan arewa ne da suna da ra'ayi ana akwai arziki ne a jihar zamfara ana ɗiban gold ana ɗiban kaza akwai kayan wato arziki na ƙasa na cikin ƙasa da ake tono ma'adinai don haka su suke da hannu wajen ɗiban wannan kayan arziki suna fitar da su waje suna samun dukiya so idan aka bar mutane hankalinsu ya kwanta ai kaga za a rinka ganin ana fita ana kaza har za a yi magana to yanzu sai an mai da wurin a tada hankalinsu yanzu ta rayukansu suke da gonakinsu tukunna da awakinsu da abincin da za can kuma inda ake ɗiban arzikin suna can suna ta ɗiba wallahi wannan shine abin da yake faruwa kuma abin yana da alaka da manya da shi yasa abin yake cinyewa suna da alaka da sojoji suna da alaka da gwamnoni suna da alaka da jami'an tsaro duk wani babba da yake wannan jihar ko yake ƙasa in ma zai wata magana suna da wani abu da suke ɗan tsakura masa a bashi don haka gwanda su ta kashe mutane a kasa samun zaman lafiya su ta ɗiban arzikinsu yanzu kamar rikicin da aka yi ta a borno sambisa da waye ai fetur ne a wurin akwai mai ne akwai arziki ne a wurin so in aka bari hankali ya kwanta ba a yi ta faɗace-faɗacen nan ba to ai hankali zai koma a ce to gwamnati ta je ta fara ɗiban wannan arziki don mutane su amfana duk abin da kuka ga ana yi a ƙasar nan na zubar da jini da kashe mutane wallahi akwai hannun musulmi yan arewa manyan ƙasar nan akwai hannunsu a ciki kurin munafurci ne ake ba a faɗa yanzu da ka zo ka tara kayi kaza ka sai ka an turo security a kira ka me za a yi wannan bayani ya za a yi a kaza shikenan ba sa so a faɗa ba sa so a faɗa amma a matsayin ku ne yan ƙasa wallahi wajibi ko za su kashe mu gwanda mu gaya muku wannan shine hakikanin abin da yake faruwa kullum kuma shi shugaban ƙasar da muke gani wallahi ya san wannan abun amma wallahi ya fi karfin sa sai dai da taimakon wasu yanzu in ya tura sojojin ko ya tura yan sandan ko ya tura wani abu to ai akwai masu ba su umarni su ma manyan sojojin ba suna da interest na samun kuɗi ba suna da shi to harka ce ta tsiya me zan samu kurin dan Najeriya ya yadda a ta kashe dan uwansa inda zai samu arziki so wallahi mala akwai son zuciya ne kar ku yi mamaki ku ga wai abin nan ya kici ya kici ne wallahi akwai son zuciya ne wallahi yanzu mala Ahmad Suleiman yake gaya mana da suka sako shi dinnan muna magana shi yace wallahi mala lokacin da aka zo za a dauke ni yaran nan da suke kullun masu cewa za su harbe ni za su harbe mu a cikin su akwai wanda suka fashe da kuka malam dan Allah ka mana addu'a mun gaji da wannan kashe kashen ya kamata a zo a yi sulhu da mu sulhu suna neman a yi sulhu da su suka ce su wannan sana'ar su wannan sana'ar da aka sa su sun gaji da ita wallahi su ta kashe mutane ana samun kuɗi wasu suna karɓan kuɗi suna abin nan sun gaji wallahi malam amma da ke faɗa ya ce kuma yawansu ya wuce duk yadda kake tsammani a cikin daji suke sun fi mutum dubu nawa ya ce kuma bindigogin da suke hannunsu ya fi bindigogin gwamnatin kyau da sabunta sababbin bindigogi ne na zamani ake basu soja kudu da za ka shi tsohuwar bindiga ta fi shekara arba'in ta mafi shi a haife yana rataye da ita shi wannan ɗan zamfaran yake faɗa ya ce wallahi kamar yadda aka yi ce wallahi da helikopta a ƙauyukan muna gani cikin dare za a zo mala ana soke musu makamai da helikopta. so akwai hannun mutane manya a ciki in za ku yi addu'a ba wai su kaɗai masu kama mutanen ba wallahi har manyan da suke da ra'ayi akan wannan abu su ma sai an yi addu'a kansu ƙarshen zancen akan makalla me za a samu ne na duniya kurin hatta harkar boko haram da ake ta magana wallahi da yawa cikin yaran nan ba su san me ba sa su kurin ake yi Allah kuma akwai hannun ƙasashen waje kun ga ƙasar Faransa tsinanniyar ƙasa kenan mugaye ne ba su da mutunci yanzu ko kwanan nan cikin waɗanda aka kama yan boko haram na akwai yan faransa akwai yan ina ne akwai yan ina ne ko cikin waɗannan yan kidnapper ɗin akwai yan libya akwai yan ina ne gayya ne ake yi an mai da abin kasuwanci kurin so muna cikin musiba sai dai mu yi addu'a kuma ba wanda ya kubuta har ka ce wai akwai wani wanda ya kubuta kowaye kai za su iya za su naɗe ka su tafi da kai kowaye kai in ka ga ba su kama mutum ba kurin to Allah ne ya kiyaye lokacin da mutane suka yi gaskiya suka sa son zuciya suka ce duniya ce a gabansu to za su ga bakin ciki kuwa ya shi nan yanzu baka isa ka je ka tsana ba fara kowa tsoro yake ba abin hanya da rana za a tsare ka a kame wasu tsinannu kurin suna samun kuɗi da abu taskun bakin cikin ƙasar nan wallahi hawan jini sai kama kai kashe ka wallahi daga wancan sai wannan daga wancan sai wannan wallahi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين